zaben na yau lahadi 20 ga watan maris na da matukar mahimmanci ga 'yan kasar niger domin a yayinsa ne za su zaɓi mutumin da zai shugabanci kasar a wani wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar masu zuwa haka kuma zaben na wakana a wani yanayin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin niger domin 'yan hamayya sun ƙaurace masa duk da cewa suna da ɗan takarar da ke fatan lashe wannan zaɓe bayanai sun yi nuni da cewa an ɗan sami jinkiri wajen buɗe honon zaɓe a unguwanni da dama na nan ya mai saboda dalilai na rashin isowar ma'aikata a kan lokaci yayin da shugaban kasa isu muhammadu da makarrabansa suka kada kuri'a a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke otal de ville a wajejen karfe goma na safe eh, na yi zaɓe lahiya kuma ina fata duka 'yan niger su fito da pp. su yi zaɓe kuma duka an ɗauki matakai yadda za a samu kowane ya huto ya jefa kuri'a shi ba cikin tashi hankali ba ba cikin rigima ba ba cikin faɗace-faɗace ba abin da ke fata shine bayan wannan zaɓe wanda duk allah yabba ya kula da haɗa kanun 'yan ƙasa 'yan ƙasa duk gaba ɗaya akwai matsaloli da yawa da yan suka fuskanta waɗannan matsaloli na yi aiki a kai shekara biyar amma shekara biyar ba su isa a magance waɗannan matsaloli. Sai dai a nan ya mai ba a sami fitowar jama'a sosai ba a galibin mazaɓu saɓanin yadda abin ya wakana a zagayen farko. Ko da yake tururuwar jama'ar ta danganta daga wannan unguwa zuwa waccan. 'Yan adawa waɗanda dama suka buƙaci jama'a su ƙaurace wannan zaɓe na ganin kiransu ya samu karɓuwa a wurin talakawa. In ji Haruna Ibrahim na jam'iyyar MNSD Nasara. Alhamdulillah jama'a sun ji kiranmu sosai. Fakwai mu mun gode ma Allah. Mun ce duka wannan zaɓe wanda ya shi akan haram kuma yan Nijeriya sun ji kiran mu mun zaga akwai akwai wanda ma mutane ba su shiga ba mun kira jifa mun kira mayadi mun kira zandab mun kai koina mun kira Nigeria talabiyar duka mun kira babu wanda ya hito shugaban seni mun roke shi saboda Allah da Annabi parce que eh, juju duka sun mai sa duka sun bashi yadda sun ce shine zai yi muna aiki na gaskiya kuma mun gani tun lokacin da ya fara wannan ya ce zabe na taimawa ya jikin nan ya ransa da kuma ya yi zalunci wajen kuma gashi nan kuma ya cikin zalunci. Ministan cikin gida Hasu Masaudu ya bayyana cewa komai yana gudana cikin kwanciyar hankali in banda hatsaniyar da aka fuskanta da sanyin safiya a wasu mazaɓin Lome babban birnin ƙasar Togo. Mutanen su suka je suka suka yi ɓanna can wajen biro da kufa cikin Togo mai bom. Wannan authority kin Togo suna nan suna ɗauka matakan da ya kamata. Ya zuwa yanzu jama'a na gudanar da harkokinsu na yau da kullun cikin nutsuwa yayin da hukumar zaɓe ta ce ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin gudanar da zaben ba tare da wata mushkila ba da misalin karfe bakwai na yamma ne za a rufe runhunan zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger